cewa fi shubbi masu hushan a cikin hukuncin shafin ƙur'ani neman alagi na jasatun ga wanda yake rizinata na jasa a cikinta ga kana alamu bi'in min bagajin mutu tsahiri na jasa. idan na jasa ta zamo a wani ɓangare a cikin wanda yake da tsarki ma'ana da tsarki a cikinsa غير معقول عنها najasar da ba ya abuwa a kanta ba kaga zai ce wa yi rufa an yasiru jami an yi abuwa akan an jini kaɗan da zai isa a ciki to haruma alayhi masu musu shafin ƙur'ani ya haramta gare shi bi mawdu'in najasa saboda matsayin wannan najasa bila khilafin ba sabani kaga kenan an ce a bikin mai tsarki ma'ana ya yi tsarkin sa na fitsari ya tsarkin sa na fitsari abu na wani lokaci ba da alwala to amma sai zama cewa a jikinta ga tsari na babba a jikinta ko wani kashi ko na abu na wala ya harmu bi gairi an mazabin fiye mashahur ya ce wala ya harmu amma ko baya haramta ya taɓa ƙwar'ani bi gairi yi da zata da take kaɗan an mazabin fiye mashahur a mazaba ingantacciya wata aka fi sani alzikarun jamahir wacce lokacin malamai suka faɗa jamahir mai ulama ne wato gaba ɗin malamin mu ke nan wa gairu da wasu su mirin ulama daga cikin malamai a kala abu kasim al-sairani abu kasim al-sairani ya faɗa min ashabi na cikin malaman mu na shafi'iyya ya haramu ita ko kaɗan ne ya haramta wa gallata wa ashabuna amma malaman mutum sun ce kuskure faɗa fi haza a cikin wannan kala abu وقال القاضي abu الطيب ce أبو da ni الذي قاله da ya يبقى marjudin abin juyarwa ne zuwa gare shi bai ijma da haɗuwar malamai a ce da ta tana kaɗan a cikin shi kuma cikin ta tsarki da komai jata kaɗan a cikin ta kuma a cikin ta ƙwar'an haram ne ba wani magana sun ma'ana mashuhur ƙala ba abu a da sannan kuma abin da ya fi shuhura kan abin da sashen wasu daga cikin malaman mutum faɗa ce inda mu makaru kuma ka faɗa ma ƙarshen da ya ka ce makaru amma ba wa haram ba wani muhtaru ra'ayi abin zabi annahu laysa makruhin ba ba kyamta kan ba ba kokari fasilun rabi wa bi shukum masjid mushafi da fatilin ma cikin hukuncin wato shafin qur'ani ga wanda ya rasa ba babu alwala a jikinsa ko babu ruwa yace mallam ya ji dima'an wanda ji bai samu ruwa ba fata mama sai yake mama sai su yi juzu da wuce mu a inda ko a gurin da shari'a ta ba shi dama ya yi imama to yi da zama masu mutu shaf ya na ta gari shi shafi ƙwar'ani tawa'u kare ta yi mummu guri sada daidai da zai wannan timamu da ya yi da don yi tsalla a wani gari ha ko ƙaunanta bai ma ya ce su taimamu da rikin abin da aka hada ta yin timama a kanta wa amma man lam yajid ma amma wanda bai samu ruwan timama ba wala turaban bai samu kasa ba fa wani yusalli ala hasbi halihi shari'a ta ce sallah gwargwadon halin da ya samu kansa wala ta fi da goma ce mushaf amma bai halarci ta ba qur'ani ba da annan muslis inda kare a cikinsa wajen wani suna da salata zai barura kama sallar man halatta mutu ita kama da ruwa to kawo annan gabar shi ma shi san qur'ani zai idan mutu ruwa in bai iya karatu qur'ani ba ko yana ce sallar ya buɗe ولو كان معه شاب da za a ce akwai mutum yana da ƙur'ani a hannunsa wani mai ji mai yi ho iya amma bai samu wanda zai bashi ajiya ba ko rike mun ba wa a jasa an yi rubu kuma ya kasa wada jasa da muhammadu huli barura ya da ta gare shi ya ɗauke shi sau da barura kan ƙaubi abu tsayyib an ƙaubi abu tsayyib ce wala ya fitan mu a taimu taimama ma mutu zan mutu dole ba wafi ma ƙalu nan amma cin abin da ya faɗa ɗin nan akwai duba shi nawa yana ganin lallai sai an yi taimama ko an yi alwada za a ɗauki an gane wa yamma ki an yarda mu taimu ya kamata a ce shi alqabi abu tayyib ya wajabta masa taimama amma idan khafa al mutahaddi amma idan mutum ji tsoron ji tsoro ga qur'ani min harakin ma'ana ji qur'ani gobara kan misali gobara ta tashi a daki ba shi da tsarki ko ba shi da alwala kafin ya je tabi ne mun ko tsarki ko ya gobara ta ci augaranci ko ya ji tsoron gashi ƙur'an nan zai dirbiya a ruwa au ƙorin fi na jasa ko ba wata na jasa nan ta taho au usuli bi ji kabirin ko ya ji tsoron zai faɗa nan kafin fa inna ya akhudhu kawai ɗauke shi ko in kana muhajjisan ko da da kari a cikin sa yin garuwa sa su zuwa an ji wannan fasul rabiwa fi hukumar tsarin sabi hukunci a cikin hukuncin tsarkin yaro ne masu mutu don ya shafi ƙur'ani inda muka ce aka tura yara islamiyyu in shekara uku a basu qur'ani hal yajibu an wali wal muallimi taklifu sabi shin ya halatta ga uba ko malami ya wajabta wa yaro mumayyiz mai iya rarrabewa a tsara ya halatta a wajabta masa ya wajabta masa ya tsarki da hamlin mus'ab saboda ɗaukan qur'ani da zai واللوش هو اللو الذين يقرأ فيه ما وأن يقرأ فيه في وجنانه a cikin wannan akwai fuskoki biyu mashuhuran da a sahabina ga malamanmu a tsawo ma ra'ayin mafi inganci inda al'ashab a wajen malamanmu la yi jibu bai wajen ba ba zai mashakka saboda akwai wahala a kan akwai wahaltuwa akwai wahala saboda a cewa yaro rufu shi sai ya yi tsarki ko ya yi alada amma dai lalle ne a tabbatar da babu tsari a cikin ka babu kashi ko na eh fasil rabiya ka ko bai yi wata ne da ke magana akan hukuncin Thank you. fasali da ke magana kan shuko bai musa hukuncin sai da ƙur'ani wa shira'i da siyan ya rasa mutum ya dinga sana'ar sai da ƙur'ani ƙur'ani ya ce ƙur'ani ke sayarwa yusuf shubai da musa ya rasa mutum ya sai da ƙur'ani wa shira'u kuma ya sayo shi wala karatu fi shira'i babu aranci babu hani babu kyamata a cikin siyansa وفي قراءة غيره في وجهان أما أكيد أما تفسير ده شيء أكو تفكر بيقول أصحابنا كما أتهم الصوم وفي إنجاز هو نفس الشافعي شيء ما كان الإمام الشافعي أنه يقرأ an karanta sana'ar sai da ƙwararrun ke ta shi kansa kasuwanci kuma abu ne mai kyau wahala ba zira wahala mari ba ba don masu sai da shi ba da ma ba a same shi ba a mafi yawancin lokuta muhimman tsada la yi faru bai shi wa la shira'u ita waɗanda suka ce a ba a karhanta sai da shi ba ko siyawa ko siyanta ba akwai alhakan basari akwai ikirama akwai alhakan bin utaiba akwai abu marwin ali bin abbas ne abinda aka rubuta daga ibnu abbas wa kare ya tsa'i mutum na ulama wasu ayar kuma da sun kyamaci bai a huwa shira'u siyar da shi da siyansa a kawo bin manzir ibn manzir ya kawo wannan an alƙama wa bin sirin wa naqi wa shirai wa masruq وعبد الله بن زيد وروي علي بن عمر وابي موسى الاشعري التجريز في بعضه ثم ارويت التجريز في بعضه وتزاف صاوى ذلك الانبا كما تريدش وذهب صاحبة الى الترخيص وتعالى في ذوها رنغمي في الشراء ودنسي وكرات الجزء لكم انت امر تكسير وقال من منزل ابن عباس منزل يقول ابن عباس وسعيد بن جبير أجبره أحمد بن حنبل وعم بن حنبل وإسحاق بن راهوية جمال إسحاق بن راهوية الحمد لله اي لا suka bauta ce a ɗanyi bayani Thank you.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 da kammala wanda littafin na ajiyar ke a daga shi mutum Qur'an na babban malami Abu Zakariya ya haya bin sharfin nauyi Allah ya saka musu alkhairi da kansa da gafara in ta mutu da Allah ya saka musu aikin da imani a kusan da dalilin da ya samu ka zaɓi wannan littafi a wannan lokacin muka ci a fassara shi duba ga shigowa a kido masu da awon karin Qur'ani ta ƙarya cewa su ne halin Qur'ani su suka san Qur'ani su suna bautawa Allah da Qur'ani su sun dogara da Qur'ani don nuna musu cewa ba kwata-kwata ma ba a layin ƙur'ani ne ba layin ƙur'ani ne layin ne na ahlus sunna inda kan sahaban sallallahu alaihi wa sallam yadda suka biyo ba shi ke kasawa abinda suka sani shine ƙur'ani ilimi ne aiki ne aƙida ne wayewa ne sannan kuma ƙur'ani yana hukunta ilimin muka ilimin muka ilimi don sanin allah cikakke sanin rayuwa sanin duniya sanin lahira su da kake nan uwa na ƙara kira lallai a yi ƙoƙari a yi azama hatta mata a gida wani littafin a tura musu wato da su fahimci mene ne ke cin wannan littafi da kyau ƙwarai daga duk abin da ke da alaƙa da ladabi da za ka mu'amalanci ƙur'ani da guraren ƙur'ani da waye ahalin ƙur'ani da niyyar ta ƙur'ani da mu'amalar Kur'ani, da makarancin Kur'ani, da yadda komai ke ne faɗa su da ka kira yan amfani wannan littafin zai canza muku rayuwa Allah ta saka mu imam buri da alkhairi muna kira mai yan uwan da suka samu ma shi da Hausa ko da Turanci a shi na amfasara wato mutane ya su kuma wannan karatu na zo muku daga nan makarantar Salahuddin Ayyubi daga nan Jakara a kalmar hukumar Benin Kano Municipal a Nijar Kano daga Najeriya. Assalamu alaikum. yanzu zama kasan na nan ya fi yawa amma wanda muke na awa awa kuma goma sha biyu ke ai sha sha hudu sha hudu